tora Abdullahi Gadon Kaya. Yana nan a gabanmu yanzu zai gabata mana wasu darussa ko wasu bayanai da za su amfane mu. Wanda ba zan so in shiga cikin wannan bayanin nashi ba a taƙaice shi dai zai bayyana mana abin da yake da amfani game da wannan. Ga waɗanda ba san waye shi da ba, ya yi ƙidirinsa a tafsiri, ya zo ya yi masa a hadisi, sannan ya zo ya karanta comparative religion a cikin cikinsa da haka babu wani fagen da shi baya cikinta a ƙur'ani shi ne a tafsiri shi ne a hadisi shi ne sannan kuma hatta da sanin addinan da ba na musulunci ba shi ne da haka idan nake zan yi wata dogon bayani akan bala ina ganin watakila za mu ɗauki dukkan lokacin da ba mu gama abin da yake yi na maya ga sunna da ƙoƙarin ba da kariya ga sunna ba bar sai dauki lokacin ku saboda haka zan mika masa abin magana ya gabatar mana da abin da ya zo mana da shi ubangiji Allah ya saka mana da alheri malam akraka Allah fal tafaddal mashkuran idan an fara za su in ka fara za su shi za su shi shiru an fara insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا خذوني بس شنجا منا ولا أبو الناس ai suna ji suna zaune a wurin suna yi musu magana da ana iya yi mata da baya da suke su yi a kullum don mu ba a kyauya ce ma ana kanar da ayar da tsarin da hadisi mazala da su alku wanda ya zo ba zai samu damar ci ba ko wani ta samu wani ta zanna da ala da koyi da sun bari da suka rata ko Allah ya أين سمير لون سكنوا الآن بابا أوكي أوكي أوكي shirkar ai إيه، نعم. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata ina farin cikin kasancewa da mu a wannan gagarumin taro a wannan ɗakin taro a wannan gani mai albarka garin mai maiduguri a jihar borno don ce yan uwanmu murna da fatan alkhairi dangane da walima ta aure da Allah ya musu dace da shi duka wanda ya zo wannan guri muna fatan Allah mai da shi gidansa lafiya kuma Allah ya bawa anko da amarya lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara wa iyayensu lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda aka san ɗabi'a ta walima idan an ce walima to wani taro ne na farin ciki da ce murna da nuna godiya shi yasa duk kowa daga cikin ku a nan tana cikin walwala da jin daɗi da sakin fuska shi yasa kuka kasa yin shiru ma su wannan rana rana ce ta alhamdulillah ta gode wa Allah rana ce ta nuna farin ciki amma a bisa tsarin da Allah ya yarda da shi kwai mana uzuri a ɗan zaman da za mu yi za mu shagaltu da kiran Allah jan ayoyi na alkur'ani da hadisan manzara sassalar su kuma suna buƙatar tsuwa da shiru idan mun gama za mu ba ku guri saboda za a ci abinci za kuma ku yi abubuwan ku na nishadi da kaunar juna da bai saba shari'a ba insha saƙona a tattare da ku iyayena mata shine kamar haka abu na farko wacin ce mata ta kwarai a bar buga misali ina fatan wannan amarya ta hau kan wannan misalai da zan yi ta bugawa na wannan matan kirki matan kwarai wacce take a barzuga misali topic dina shine azauja almisaliya mata wacce take a buga misali abin koyi da ita kowace ɗaya a cikin ku ya kamata ta sifanci da waɗannan sifofi na ƙwarai waɗanda za a yi koyi da ita abu na farko shi shine ita almar'a ko alzauja almisaliya ita ce matar da duk wani ɗanamiji yake burin Allah ya bashi ita kuma ita ce matar da duk uwa ta ƙwarai. tana kokarin ta samar da irin wannan yadan wacce za a so ta za a ƙaunace ta za a yi ribibinta za a yi burin a same ta a rayuwa ko dai ke matar ki zama haka ko kuma yadda kika haifa ta zama irin wannan yadan wanda da wannan ne rayuwar aure za ta yi daɗi hankali zai kwanta za a samu cikakken nutsuwa har ma a samu 'ya'ya da zuri'a wacce suke da ƙwarai ita ce wannan mata da take keke da tausayi da jin ƙai ga mijinta dole ne mace ta zama mai tausayi mai jin ƙai ga mijinta da ya kawo ta gidan aure a cikin bayanaina da misalaina zan kawo mana misalai da yawa wanda za mu iya gane wacce ce macen da take ta san me take yi kuma tana da tausayi da mijinta abokin zamanta idanta a cike ke dam da ganin girman mijinta da ka ganta ka ga zuwa da kwanciyar hankali saboda zaman auren ya kyautata zuciyarta tana cike da aminci da natsuwa da yarda da wannan ni'ima da Allah ya mata na aure da haka za ta yi iya ƙoƙarinta ta shimfiɗa rayuwa ingantacciya ga mai gidanta da 'ya'yansa da iyayensa da 'yan uwansa da ƙawayenta da abokanan mijinta da surkanta duk matar da ba ta da wannan sifa a cikin sha'aninta to ko da an ganta ta samu duk abin da ake so a ido to wallahi ba a da kwanciyar hankali da nutsuwa a tattare da ita abu na farko shi ne, dole ne duk wata mace ta ji tsoron Allah a cikin sha'anin zamantakewanta na aure alal mar'a an ta Allah ya ke uwa mace ya ke amarya ya ke uwar gida ya ke budurwa wacce ba ke aure ba ya ke bazawara shari'a tana bin ki bashin ki ji tsoron Allah don rayuwa ta aure rayuwa da miji zama da shi baya yiwuwa sai da tsoron Allah mai tsoron Allah shine wanda yake tunanin mutuwa mai tsoron Allah shi ne wanda yake tunanin kabari mai tsoron Allah shi ne yake tunanin tsayawa gaban Allah a tambaye shi akan duk motsin da ya yi da wanda aka gani a fili da wanda yake a boye ki zama mai bibiyar ubangiji a cikin jami'in suluk wal af'al dukkan ayyuka da dukkan shigenki da fice me yasa na fara budewa da cewa mace ta ji tsoron Allah namiji yana son mace mai tsoron Allah saboda zaman aure da amana baya yiwuwa sai in mace tana jin tsoron Allah sau da yawa yau mutum ya zo ya auri mace ku yi haƙuri mutum yakan zo ya auri mace amma ya zama ba shi kaɗai ba ne mijinta saboda ba ta tsoron Allah tana da alaƙa da wasu mazajen ba mijinta na sunna ba Daka yaya mutum zai kuskure je ɗauko matar da ba ta tuna Allah yaya za ki kuskure ki tarbiyyantar da yadda ba ta iya tuna Allah a irin wannan zamani da al'amura suka lalace ta waya kaɗai ba abin da mace ba za ta yi ba in ta ga dama wata mata tana cewa mijinta yana mata wani abu take ce da shi kai ni fa Allah nake jin tsoro ba wani ba idan da ba dan ina jin tsoron Allah ba ba abin da ba zan yi ba kuma ba za ka taba sani ba me yasa ce da ku ku ji tsoron Allah a cikin mu'amalolin yau ana kawo mana kukan da yawa mazaje sukan zo su tarbiyyanci 'ya'yan da ba nasu ba a cikin gidajensu akwai wulakancin da ya wuce mace ta je ta ɗauko ɗan wani a cikin cikin ta ta sa mijinta ya ci gaba da wahala akan ɗan wani ba nashi ba alaƙat kharijiya alaƙoƙi na waje na haram alaƙoƙi wanda ana yin su a ɓoye an rufe abubuwa da ka wajibi ne ya ku iyaye na mata mu tunatar da ku Allah a cikin zamantakewar mu tunatar da ku kiyama a cikin zamantakewar ku ku yi hakuri bari ba ku kisa wani labarin da zai ba ku tsoro wani mai gida wata rana yana da ‘ya'yansa wajen guda biyar shida bakwai duka yaran gaba ɗaya kowa yana masa ɗa'a yana masa ladabi yana girmama shi yana bin umarninsa sai aka samu wani ɗa guda ɗaya yana da taurin kai baya bin abin da ubansa yake gaya masa ka yi ba zan yi ba ka daina ba zan daina ba wata rana ya ba da umarni ya ce a yi kaza yaron ne ya fito karara ya ce ba zai yi ba mai gidan nan sai ya ce wallahi tallahi wannan ba dana ba ne a cikin 'ya'yansa guda bakwai ko takwas aka ce subhanallah alhaji me ya faru haka me na tashi hankali wannan wace irin magana ne mata ta fashe da kuka Yace wallahi ba dana ba Dan kuwa ɗana ba yadda za a iya zama kullum yana zaba min ba bin umarnina yace a ji a nemi ubansa matan nan ta sha kuka ta gama sai ta ce abin da ka faɗa gaskiya ne amma ina nema ka rufa mu asiri abin da ya faru wannan yaron shekara kaza lokaci kaza kana yawan tafiye-tafiye ba ka zama akwai makocinka abokinka wani ya yi ta zuwa muna keɓanta da shi kuma a lokacin ne aka samu cikin wannan yaro amma ni a tunanina ba za ka taɓa sani ba ba za kuma ka taɓa ganewa ba saboda yaro ne ya faɗo a cikin tsakiyar 'ya'ya sai ce ai na faɗa ai ba yadda za a yi ɗanka ka ba shi umarni ka ce kaza ka ce kaza ya fito ya ke ka ya ce to yaron nan ya harhada kayan sai ya tafi gidan ubansa aka sha kuka aka sha ihu aka yi duk abin da za a yi uban ne ya ce wallahi tallahi ba zan rike dan wani ba ke kuma ki je ki istighfari ki tuba zuwa ga Allah wannan misali ne ɗaya na cin amanar aure da mata a wannan zamani suke na buga muku misali na ce ku ji tsoron Allah ya ku iyaye na mata aure ba wasa ba ne aure ba mafarki ba ne aure ibada ne aure kulawa ne aure amana ne bai halatta ki kulla alaka da wani miji wanda ba mijinki ba bai halatta wani ya zo ke ɓanta da ke ba mijinki ba bai halatta wani ya zo ya amfana da gangan jikinki ba mijinki ba an ci amana kuma wallahi duk maciyin amana bai gama da duniya lafiya da haka akwai buƙatar ku auren da ku ga masu rikon amana da mazan da mata yanzu wani misali ne na mace to wallahi a cikin mazan ma akwai su maciya amanar auren barkatai mutum ya zo a aura masa yarinya ya zo a kawai kwabaci sunan matarsa ne amma yana da wasu matan a waje yana da wasu 'ya'yan wanda ba na sunna ba a waje wanda yau abin da mata suke kuka kenan shin mijina ni kadai ce matarsa shin na yadda da mai gidana ba shi da wasu matan a waje ba ni ba mata suna ƙara da rayuwarsu ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta gyara kaza ta yi duk abin da za ta yi wai don ta ja hankalin mai gidanta kada ya waiwaici wasu amma mazan wannan zamanin sai wanda Allah ya kare shi akwai wanda ta sani ya sani ba ita kaɗai mace matarsa abinda nake nufi yana da matan banza a waje da haka ina kira ga maza ku ji tsoron Allah ku rike amanar aure ku kula da matanku ku daina zuwa kuna lalata 'ya'yan mutane a waje duk wanda ya lalata 'yar wani a waje wallahi sai an lalata 'yarsa wani mutum matarsa tana masa faɗa tana cewa ka rike amanar aure ka hana na fita shari'a ta hana ni in je ko ina ina da duk abin da namiji zai iya nema na amma na haƙura ni ne kaɗai matarka kai ne kaɗai mijina amma kana cusa mun bakin ciki ba ka da ni mata ba ba ka da ni kowa ba ka ji tsoron Allah ka kare mun mutunci na da kimata amma ina wanda ya nisa ba ya kira yana tsince-tsince yana tsince-tsince yana tsince-tsince yana bi sai ga shi wata rana an samu 'yarsa daga cikin ƴaƴansa mata ta zo tana ta amai tana ta tobi tobi tana kaza sai uwar gida sai ta ce alaji yarinyar nan fa alamu yana nuna ciki ne da ita yace wacce irin magana ce wannan ta ce wallahi ciki ne ai ni mace ce na san alamar mace mai ciki duk inda mace take in ta ga ƴar uwarta mai ciki ne ko ba sai magana ba tana iya ganewa ta ce a ji a gwada ta aka ɗauki yarinya aka je aka yi test aka gwada sai ga shi abin is affected positive a ina kika samu ciki sai ta ce wa mijinta irin yawon da kake kake lalata 'ya'yan wasu shine kai ma yau Allah ya jarrabe ka aka lalata maka naka 'ya'yan ba duka ba zagi ba cin mutunci a jihar a zuba da cikin yarinya kawai a mata aure ku nuna yadda Allah ke mutane kai a cikin gidajen su su mutu ba to shi ne aka ce man zana zuriya bihi law bi khifari darihi duk wanda ya zina da wani ko ya zina da wata ko ta je ta mika mutuncinta ga wani namiji da ba mijinta ba to ta sani ta yanki tikitin ta jawo wa 'ya'yanta bala'i ne da masifa ku rike wannan a matsayin nasiha ta ta farko a gare ku shi na nace mata ku ji tsoron Allah ku rike amanar aure su ma maza in na haɗu da su a wa'azi zan gaya musu su ji tsoron Allah su rike amanar aure na san kuna da matsaloli kuna kukan mazan ku ba sa muku abin da ya kamata wata mace tana cewa malam kuna ta wa'azi kun ce a kula da maza kun ce a kula da aure kun ce a yi kaza amma mace za ta zo ta Kare kwalliyarta ta kare adanta ta shafa turare mai tsada ta yi kwalliya ta gyara jikinta wallahi tallahi har jari mai gina yanzu ko kallon da zai ba ya kalle ta ya gani ya ce ya yaba kin yi kyau wallahi da zai ba to dan Allah ki gaya mu idan mijinta bai yabi kwalliyarta da adanta ba ina za ta je ta nuna to mazajenmu yau muna fama da wannan ciwon ya fi kallon waya yau kullum idan sun zo wayoyin su ne matansu mijinki zai iya awa uku ala hudu yana kallon mata mata mata wasu matan ma kin fi su kyau kin fi su kwalliya kin fi su adam kin fi su kaza amma saboda shedanci shedan ya nuna masa kyawun da sha'awar waɗannan mata na waya ko wanda ake turo masa sai ya fi mai da hankali a kansu ba ku ba duk gidan da ya zama akwai cin amana na aure to ba yadda za a zauna lafiya za a cutar da juna ne a wulakantar da juna wannan shawara ta farko kenan abu na biyu a zauna a misaliya matar kwarai abin buga misali ita ce wato matar da tana girmama addininta tana girmama aƙidarta tana girmama tarbiyyar da iyayenta suka kawo ta gidan mijinta da shi abin da muke nufi restriction na addini restriction na aƙida restriction na tarbiyya wannan su ne three da mace take zaman cewa cikakkiyar mace mai kima da daraja a idan mijinta kuma wajen Allah da addini da aƙida da kulawa da tarbiyyar da iyaye suka yi Muka iya gane wacce ta dace tana da tarbiyya tana da iyayen kwarai irin mu'amalar da take yi wa mai gidanta ko kuma iyaye na mata ina tausaya muku ku yana bayyana a gidajen auren 'ya'yanku duk matar da ta kula da ƴarta ta mata tarbiyya to ba za ta kunyata a wajen surukinta ba amma yau ku yi haƙuri a matsayin ku na iyayena na kun fi mai da hankali akan kulawa da gangan cikin 'ya'yanku da kashe musu kuɗi mazhar wanda yake ya fito fili kun fi mai da hankali akan wannan sama da kulawa da tarbiyyarsu da kunyarsu da kamewarsu da mutuncinsu na abin duk abin da za a musu na duniya amma an ɗauki mace an kai ta gaban mijinta ba ta zama cikakkiyar mace wanda za a so ta ba kamar yaya da yawa yau ƴaƴanku kuna ɗaukar su ku kai su gidan aure wanda ko abinci ba su iya ba an daidai so ne su abinci ku yi haƙuri yau ta gida da gida za mu yi mu gaya wa kanmu gaskiya da iyayenmu da kakanni ba wuce ko ba kula ka ne ko kanoni kafin yarinya ruwa ta je gidan mijinta duk wani dangin abinci nau'in abinci kala kala da za a ɗauki hankalin miji da shi an koya mata ta amma yanzu kun basu da whatsapp da facebook da twitter da tubo da wata tsiya abin da suka iya kenan yara malam ga su masha Allah ka ga yarinya iya gani komai Allah ya mata na zahiri amma abincin da za ta iya ɗaukar hankalin mai gida da shi ba ta iya ba in gaya muku wani abu wallahi tallahi akwai mazan da suna riƙe mata a gidansu ba don komai ba saboda tsabar iyayensu yanzu ba magana yan aiki nake nake ba yan aiki ma ana ba ta umarni haɗa kaza yi kaza yau abu kaza nake so ne ƙwararriyar mace abin riƙewa a zauna da ita ba za a manta da ita ba ita ce wannan matar da ta kware a kicin ta zama president a kicin ɗinta wani ya yi sabon aure ya ɗebo abokanai an cika gida ya kawo kayan alatu da kayan jin daɗi wa matarsa a yi masa abinci ai an ji kunya a ranar yini ce a kicin din nan tana zirga-zirga a shi iyayen ta ba koya mata ba wallahi an ya soya ya nama mata iya ba kin san me kai da ta wanke da ta wanke nama tana wanke nama mai kai sai ta ɗauka ta sa shi a cikin mai kawai wai a haka za ka so yaki kai ka gaure yaki kai ka gaure yawa haske da ya ja ka ce to ya fara nuna kenan da ya ja jawurce da ya fara baki baki ta da shi ta zuba a kwano da ta kai babu wani mutum guda ɗaya da ya cin cin wannan nama ashe iyayenta ba su koya mata ba shi nama ba a masa garin injury dole sai an yi remedial sai an shiga an san tafasa an sa masa albasa an sa spices an sa kayan ƙanshi da kayan daɗi sannan daga ba a zuwa shi amma laifin ta ne ba laifin ta bane wallahi tallahi akwai yaran da daidai da indomi ba su iya dafawa ba don ko uwar ta ba ta taba kai tikitin ba ku yi hakuri na gaya muku mu gaya wa juna mu gaskiya ba gata bane ki kirke yarinya budurwa a gabanki wai gata baki koya mata tikitin ba ba gata bane dan ko za ta wulakanta a idan mijinta kuma abu na gaba shine akwai mijin da shi fa bai sha'awar abincin wata mata ta aiki shi so yake samu test abincin matarsa hannunta ko da kuma ta shugaban kasa ne ko matar waye akwai mazajen da su ba su yarda wani ya musu abinci ba sai matar musamman for security purpose a yanzu mutum zai zo ya bari wani yana da ba wai abinci wata kila ai mai wani abu da ba daidai ba to me yasa mata ba ku mai da hankali ku inganta rayuwar auren ku da iya abinci da kamatar matar kwarai tana kula da wannan jariri da imanin ta da tarbiyyar da iyayenta suka yi mata daidai da abinci da za ta raba ko abincin da za ta dafa daga cikin kurakurai da iyaye suke yi shine hatta yanayin magana ana barin yara ba a koya musu magana wallahi sai a koya musu wallahi yadda kika koya wa yarki rarrabe yadda kika koya wa yarki tafiya yadda kika koya wa yarki kaza haka za ki koya mata yaya ake magana da miji kuma ba ku makara ba yaran wannan zamani suna da wahalar sha'ani shi yasa auren wannan zamani baya daɗewa. a yanzu da a gabana ina hango da yawa daga cikinku akwai wacce sun haife ni a nan tana da aure ya fi shekara hamsin ban taɓa yin yaji ba yanzu akwai auren da zaki daura shi a yau ko a daura shi a yau ku yi tsammanin ne shekara hamsin ba a yi fada ba zamani ya canja me ya faru kun saki tarbiyya ne umu hakim ɗaya ne daga cikin manya-manyan mata magabata tana da yadda budurwa da ta auren da ita sai ta kawo ta ɗaki kafin a kai ta gidan miji ta sa ta yi wanka ta gyara jikinta ta ce to ga wasiyoyi na da zan miki sun kin tafi gidan miji kada a kunya gani kada a kunya ta babanki ki kula da abubuwa kamar haka na farko ki tabbatar kin san me mijinki yake so me baya so matar da ta kware ita ce wanda ta karanta mijinta da ta da waje ba wani bane na san shi yana son kaza baya son kaza to sai auren ku ya dade amma matsalar ku ba ku fahimci mazajen ba su ma ba su fahimce ku ba yanzu a nan na zan tattashi wasu a cikin ku mai aure shekara ne shekara biyu in tambaye ta wani abu related to mijinta wanda ba sani ba misali a cikin ku mace nawa ne ta san lambar takalmin kafar mijinta ba ku sani ba saboda kuna ganin ba alaka kuma zai iya yiwa ki shiga shago shiga wani takalmi ya burge ki sai wani mijinta daidai da kafar takalmin mijin ku sani ba yanzu idan nake a cikin ku wace ce za ta iya faɗan wanne ne favorite color na mai gidanta kalan da mai gidanki ya fito a duniya a cikin ba yanzu dan Allah mace ba a da buƙatar ta gane mai mijin ki fito ya gani in na san kalan da mai gidana ya fito to zan sa fentin na da falo na irin wannan favorite color na mai gida na shi za a yi mun labule na shi za a yi mun idan zan yi masa kwalliya dole sai na haɗa da wannan favorite color da mai na yake so yanzu idan na tambaye ku da yawa daga cikin matan wannan zamani ba su san best abincin da mai gidansu yake so ba ba sani ba bugawa kawai take ta wayi gari ta ce gashi ta gama mai in ya ga dama ya ci in ya ga dama kar ya ci amma iyayenmu da kakanni a da ba su da whatsapp ba su da facebook ba su da babbar waya ba su da kaza wallahi sun san irin nau'in abincin da mai gidansu yake so amma ku ba ku sani ba ba ki sani ba yanzu kin san tsawon rigar mai gidanki nan ba nawa yake zawa hamsin da biyar ne hamsin da shida ne hamsin da kaza ne wai dan su nuna muku ita alakar aure dole a samu full intimacy cikakkiyar haɗuwa da kusanci na gama karanta ka na san ka ba ka da wata suka da za ka iya yi mun ni ka soke ni ba ka da shi to amma ya laifi wata sai yana son kaza in ya zo a breakfast ga abin da yake so amma ba sani ba wani mijin yana son abincin kaza a gidajensa, amma amma su ba sani ba wani mijin yana fifita abincin kaza a lunch ɗinsa amma ba sani ba akwai abubuwa waɗanda na rayuwa ne yau da gobe ya kamata ku san su amma kuna sakaci a kansu shawara ta ga iyayena mata da ke tsana a gabana dan Allah ku yi kokari ku san me mazajen ku suke so ku zauna lafiya da su ku san me ba sa so ummu hakim umama bintul harith ce wa yadda karki yadda mai gidanki ya taba jin wari a jikinki ya ce amarya karki yadda ki bari mai gidan ke ji wari kamar yaya duk inda mace ta kai mace cikakkiya tana mai kulawa da kanta zan zo mai bayani akan tsafta a gida muhimmanci da tasirin tsafta wajen mallake miji da rike miji ce da ita kar mijinki ya zo wata rana ya saka hancinsa a wani bangare na jikinki ya ji wari kenan mai ki kula da gyara jikinki kada ki bari mijinki ya ɗanɗani wani abu mara daɗi a jikinki ko da ta kai da zai sa harshensa a wani bangare na jikinki to kada ya ji wani smelling ko ya ji wani ɗanɗano taste ba sai ki gane yaushe mijinki yake barci yaushe mijinki yake tashi dan Allah a cikin ku idan aka jera ɗari a cikin ku mace kwaya nawa ne za ta iya gane exact lokacin da mijinta in ya kai wannan awa to lokacin baccinsa ne ta ce karki ya take dame shi da hira in lokacin baccinsa ya yi karki damu da ki da surutu a lokacin da yake kwance yake hutawa karki tashi mijinki a lokacin tashinsa bai yi ba amma yau da yawa daga cikin ku mutum zai zo yana gida yana kwance yana hutawa ya je ofis ya gaji ya je kasuwa ya gaji yana kwanci kowace sallama aka yi cikin dokin kwan fasa mai kintace shi ana fasa Allah ba ba da hutu a gidanki da yawa maza suna kuka da ku cewa ba sa samun nutsuwa ba sa samun hutu a gidanku saboda kin sun yaro karami ko wani kin da bai kai ya kawo wani zai zo yana neman sa wata kila ma ko dan maula ne ko na mu za ki gashi shi a bacci ba ki damu ba da yawa sun fito su je ofis su kwanta da yawa sun fito su je falon abokanan su kwanta saboda ba su da ba su da kwaba ba su da wani kariya ba su da wani tsaro a cikin gidajen matansu ki kokari ki gyara wannan ummu hakim ta gaya wa yarta ta ce ki tambayi mai gidanki dawa dawa yake so ki mu'amala dawa dawa baya so ki mu'amala da ka yarinya tana zuwa gida mai gidan ce zo a ranar angwanci bayan sun yi sallah sun yi a biyu sun yi addu'a ya daga hannu zai zo na hannu a kanta zai mata addu'a sai suke ya kai mai gida na yi haƙuri babu wata alaƙar da za ta shiga tsakanin ni da kai yau sai ka gaya mun me kake so kuma me ba ka so a ranar farko ya ce ma yarinyar nan ta kama yin wa'azi ya ce da ita makota suwa ne da suwa ne da suwa ne da suwa ne na yadda ke alaƙa ki mu'amala da su makota suwa ne suwa ne suwa ne ban yadda ke alaƙa da mu'amala su ba abin da ya sa na kawo muku wannan da yawa daga cikin auren 'ya'yanku yana mutuwa saboda mu'amala da ƙawayen da mai gida bai yarda a yi mu'amalar su ba Ƙawayen yau da yawa suna kashe aure ƙawayen mata mata yau da yawansu sun fi girmama shawara da ra'ayin ƙawayensu akan ra'ayin iyayensu da ra'ayin na gidansu yau yarki baki suke sa ta a gaba ki ba shawara ki ce ga abin da za ta yi ba wallahi sai ta nemi shawarar ƙawayenta in sun yarda ta yi idan ba su yarda ba ba za ta yi ba ba haka ba ne yaya aka yi kuka yi sakaci matsayinku na iyaye ya kubuce daga hannunku kawaye suka bi ku tasiri akan 'ya'yanku kofin ɗin rayuwarsu gaba shi dai akan mai akan kawaye suke yi kuma dogaro da kawa ba kowace kawa ce ake sakin jiki da ita a karɓi shawararta ba don wata za ta kashe miki aurenki ta zo ta aure miki muna da wannan misalai barkace bila adadin barafi lissafi ba uncountable da haka a nan gurin yana cikin kurakurai da laifuffuka da su iyaye mata suke a gidajensu aurensu yana mutuwa kuma suna shan wahala a cikin gidansu na aure ba tare da sun farga ba abu na uku matar kwarai matar kuma misali ita ce matar da take nuna soyayyarta ga mijinta over idan kina so ki mallake mini wannan zamani to ki nuna masa shine last card din ki shi kike kauna shi kike shi kike so ba ki da wani amsa allati tuhibbu zawjaha hubban haqiqiyyan Saniyan. matar da kike nuna wa kike ta so na hakika na gaske son da yake ya tarafa an ragabatin duniyawiyar ba so ne ake yi masa don saboda abubuwa na duniya da bukatun duniya ba so ne wanda yake ha, ila marzakin, wal janna zai kai ta zuwa ga samun yardar Allah da samun gidan aljanna ki zamanto khair sahiba abokiyar zama ta kwarai ma a khair sahib da miji na kwarai na kwarai na kirki khairu mu'ina ma khairu mu'in mafi alkhairin mai taimakawa ta mace wanda take rayuwa da mafi alkhairin mai taimakon ta namiji me soyayya me kauna yana daga cikin hanyoyin da kuka kuka bacewa hanya kuka yi mistakin kuka yi mistakin wato hanyar farai shine rashin nuna wa mazajen ku kauna bincike ya tabbatar yau soyayyar da ake yi kafin aure soyayyar da ake yi kafin aure ta ninka ninki ninki ninki ninki bila a akan soyayyar da ake bayan ya aure ke kin san haka shi ma ya san haka idan ka ga mutum yana magana da yarinya muryarsa ƙasa ƙasa yadda ka san da wani shugaban sa yake magana tun budurwa ce da zai aura ko da ko yana da mata aure zai iya ɗanɗan da kansa saboda yana magana da wacce yake nema namiji yana rauninsa yana bayyana a hannun mace lokacin da yake neman ta zai malmato ke kawo ta gidan shi idan yana magana da mai budurwarsa baya so ke mai magana ko ba ka bane zai ci dallaka miki bani guri waya nake yi to wata kila da ita yake waya idan yana magana da ita baya so ajiye masa yara a kusa da shi idan ya magana da ita ko kiran sallah ba ya so yi dan Allah wannan abin haka ba za su ce ko ba haka ba haka suke amma bayan ya aure ta za ta kira shi waya sau biyar shida bakwai takwas tara ba zai ɗauka ba da ƙarshe iya ɗauka sai ce wai me kika dame ni wannan shine mazan wannan zamani me yasa za ki dame ni da yawan waya kina bi na bashi ne idan ka ji mutum yana kakkausan murya da fada ga wata mace a waya to matarsa ce ta aure ta sunna matar ita kuma tana kokarin ta ga yaya za ta yi duk abin da take nuna masa kafin aure yanzu bayan ya riga ya aure ta ai ta ga ta gama mallake shi ta shiga gida bukatar ta ta biya ha ta shuka ta tsiro ta girbe musamman ma ta fara tara yaya to yanzu zai ga wulakanci sama da yadda yake tsammani idan wannan yana nuna wani abu yana nuna kenan yanzu auratayyar da ake yi aure ne da ake yin sa ana cikin kurakurai shi yasa kuke wahala ba zan ba ke wahala wallahi da za a yi muku hoton gidajen wasu a zaman su na aure hankali da zai iya ɗauka ba kawai dai matan ne masu haƙuri masu juriya da tunanin in na kashe aure na ina zan je akwai masu zaman auren su a larura cewa ba zan kashe aure na ba saboda in na kashe ban san ina za ka ba Allah ya halin mu nana aisha ta nuna annabi so manzo Allah ya nuna wa nana aisha so da kauna an tambayi manzo Allah a hadisi Abdullahi dan Amr hadisi Bukhari hadisi sahihi man abu nasu ilai ya manzo Allah a duk duniya wa ka fito kawai sai bude baki yace Aisha da Allah iyayena mata ana so tambaye ki in tambaye ku a cikin mata guda ɗari dan Allah waye mijin da za a tambaye shi a ce a duk duniya wa ka fito ya matarsa waye suna iya yi a wani wallahi ya ne budurwarsa wani kuma cewa zai kanwarsa wani cewa zai yayarsa ke ba ki da matsayin da zaki hau wannan sikeri na farko ke ce a hambun nasu ilayi wanda kika fi ƙauna wanda ya fi kauna a duniya ke ce amma annabi ya faɗa kenan maza ya kamata su nuna wa matan su soyayya da kauna na na aisha ta nuna annabi kauna wanda misali ne ke buga muku an zo lokacin da wata rana wallahi da da rantsuwa idan za ta rantsi sai ta ce wa rabbi muhammad mai bukwai ta ce allah ko ta ce wa rabbi qur'an ko ta ce wa rabbi ka'aba rantsuwa idan za ta yi dan annabi ya ji daɗi ta faranta masa rai sai ta ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin muhammad sai annabi ya ji daɗi amma ranar da aka sha yaji aka hau sama in ta zo rantsuwa sai ta ce wa rabbi ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba shi ne annabi yake gaya mata wata rana yace ya aisha ai ina ganewa lokacin da kike cikin walwala da soyayya da jin daɗi gare ni daidai da rantsuwa idan kika zo yi cewa kike kin da ubangijin muhammadu amma ranar da aka samu bacin rai da damuwa ko sunana ba za ki kira sai ki ce wa ba malamai ta ce wannan in ya nuna wani abu yana nuna ashe duk inda aka kai da soyayya da kauna wata rana tsakanin miji da mata za a samu ranar da za a dan haura sama tunda annabi ma sallallahu alaihi wasallama matarsa ta nuna fushi ko bacin rai a kansa ko kuma a kan zamantakewarta har ta zo rantsuwa sai ta ce wa rabbin ka'aba da na riga akwai lokacin da suke wa manzan Allah za ka tafi gida lokacin hadisu ne ta ce ka bada dama in je gidan iyayena annabi ya ce tafi gidan iyayenki ne yana iya faruwa na na hafsa ta nuna fushin daga azab wata rana abin da ya faru shine wata rana ba ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya keɓance da wata baiwarsa baiwa ya kebance da ita a ɗakin na na hafsa kishi irin na mata ya kama ta kace yanzu ya Allah ka zo ɗaki na kuma ka kira wata baiwar ka ka kebance da ita sai ta fashe da kuka ma'ana yaya za a zo ɗakinta a keɓanta da wata mace karki manta halal ne gare shi tunda baiwar ta ce kamar ta ce amma annabi ya bata haƙuri ya ce ki haƙuri shi ne Allah ya saukar da aya a shi alƙurani ya yi wa nabiyu lima tuhallimu ma ahallallahu laka tabtaghi ta azwaji yakan je gidan matansa suna ba shi wani abu kamar zuma kamar wani abu na sha na na aisha da ita aka kukkulla Allah ya mata rama kishi ya ɗauke ta cewa yaya annabi zai rinka zuwa wani gida ana bashi wani abu yana sha wata mata ce mai kula da miji a cikinsu ko ba girkin ta ba idan ya zo sai ta ɗauki wani abu ta bashi ta ce yana da ya zo ɗakin kowace a cikinku ta ce masa yaya na ji bakin ka yana wari da Allah malama ki duba kishin mata wanda gida da ba ake wannan abu wai ashe kullawa aka yi mitin aka yi don a hana annabi shan wannan abin da wata mata take ba shi in yi zo gaishe ta a ɗakin ta kuma shi annabi ba abin da yake a rayuwa irin a ce wani abu yana wari a tattare da shi dan zai yi wani abu yana wari a annabi cikin kawai sai ke, zuma ce wacce ta take ba ni kuma na daina sha daga cikin sabarin saukan wannan aya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka za su zaka cika, akwai wannan magana wata rana da zai zainab bin tijash matar annabi muke suna kunnen doki wajen samun matsayi da soyayyarsu, a wajen annabi ana cewa wai aisha ne number one ko na da zainab ce number one zainab ta dafo abinci mai ban kaye abinci mai mutuntawa abinci da annabi ke sha'awa yana ɗakin na na aisha sai ta aika ta ce a kai masa aka ɗauki wanda abinci aka kai wa manzon Allah yana ɗakin Aisha ki kwatanta abin da ya faru wallahi nan aikin da ya zo sai na na Aisha ta yi take ta ce me wannan sai aka ce abinci ne aka kawo maka daga ɗakin na na Aisha a da ɗakin na na Zainab Aisha ta ce me aka ce ai gashi ta sa hannu ta buge wannan abincin ta zubar da shi kin da kishi a sha gidan annabi ma ana yin kishi ya kamata mai gidan ke ɗaga miki kama in kin ɗan wani kishi ya ɗan kyale ki ta zubar da abincin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin tirikin wannan kyan sun cikin sauƙi. ya ce ha rar ummukum ummul na aisha kishi ya kama ta yi kishi yau ranar ya ce to na aisha sai kin biya abincin nan sai kin biya wannan abashi kuma da ga shi haka ta biya abinci ta biya haka asali amma bai zage ta ba bai zage ta ba bai mare ta ba bai wulatar ta ba bai mata gaba bai mata gaba ba na ba ku wannan misalai ne ya kuri a yana masa ku gane cewa rayuwar aure ta ginu a kan haƙuri dole biyan yadda kike san mijinki sai ya mata miki wata rana haka kuma duk yadda mijinki yake son sai kin ɓata masa wata rana ashe wajibi ne miji ya shiga makarantar hakuri? wajibi ne mata ita ma ta shiga makarantar hakuri? matar ƙwarai ita ce mai rike amana kuma mai cika alƙawari da mijinta matar buga misali kenan alzamtu waziyya wanda tana ƙoƙarin kiyaye amanarta ta aure da aka tambaye ta wa kike so wani shi kika yi zaki rayu da shi to ta wannan amana kuma tana yi mata duk abin da ya kamata ita ce matar da duk ɓacin rai baya sa ta daina yi wa da ta da ya kamata ya masa ita ce matar da fushi baya sa ta ƙi ta sauke nauyinta na hakkin aunatayya daga cikin ku akwai masu yawan tambaya suna faɗa tare da ɓacin rai malam ya yi mun wulaƙanci mijina ya tsorata ni mijina ya yi mun kaza malam ni wa in ya neme ni a shimfiɗa ba zan yarda da shi ba a'a ba a yin haka kar a yi laifi guda biyu shi ya shiga hakkinki ke ma ki zo ki shiga hakkinsa malam kin da yin wulakanci ni ma wallahi ba zan mai abinci mai daɗi da yake so ba a'a ba a yin haka jiya. tun da ya zo da biya min bukata ta ma ni ma zai zo neman biyan bukatarsa ba zan ba shi ba ba zan biya mai bukatarsa ba a'a ba a yin haka mata ta bari ita ce alwasiya tana cika alkawarin da ta ɗauka wa Allah na yi wa mijinta hidimar da ya kamata ta yi masa ko da daɗi ko ba daɗi duk da cewa babu daɗi yanayi da miji zai zo ya wulakanta matarsa ya tozarta matarsa ya zargi matarsa ya daki matarsa ya ci mutuncin matarsa sannan kuma ya zo ya nemi biyan bukatarsa akan matarsa babu daɗi ba za ta fi daɗi ba kuma hankalinta ba zai kwanta ba kuma ba nan ne ya samu abin da yake so ba amma a shari'a ana jin ki shi ki ba wa mijinki dukkan hakkin da ya kamata ki bashi fushi kada ya sa ki ki bashi abin da ya kamata ki bashi na hakki na shari'a don haka aka iya samun sabani tsakanin miji da mata to amma ana so ki zama ke mai haƙuri ki kuma mai kina cewa Allah ta tabaraka wa ta'ala zai tambaye ki ya zo a hadisi cewa duk matar da mijinta ya kiraye ta a shimfiɗarsa ta ƙi ta amsa masa kiran da ya mata za ta kwana mala'iku suna tsini mata albarka to ina ga matan da suke kawar cewa maza su yau akwai mai gidan da ya gaya mai ce wallahi malam kullun dare zuwa nake kofar ɗakin ta da ta bugawa sai ne minti goma sha biyar ina kwamfasawa ta ce meye wai wai meye ni bacci nake ji kada ne ya ce haka zan yi kwana in koma in je ta birgima akwai wanda take hada shi da 'ya'yanta ta tara masa ƙananan 'ya'ya ita kuma ta tafi ɗakin ta ta kule in yayi magana ce da Allah ta jale na gaji akwai wanda take awar ba ta da lafiya na ƙarya ta yi ƙaryar rashin lafiya amma ta wannan zamani akwai masu da awar haila ta ƙarya da al'ada ta ƙarya Mijin ce ne mai ta ce al'ada take sannan kuma ku zo ku zarge su in sun zo suna neman wasu mata a waje akwai wanda suka yi shimfiɗa wa mazajen su sharadi idan ya je tsallake wannan sharadin zai gane kuransa duk kuna yi akwai waɗanda albashi suka sa sai an biya su albashi ba za a biya bukata a su ba sai an biya kuɗi duka kuna yi akwai wanda tana da wani nau'i specific na abinci da abin kwaɗayi idan mijinta ya zo neman sa sai ya taho da wannan a leda in bai zo da shi ba kar ma kare ta daman ta gaya masa kawai kar kare ne idan baka zo da tsirai a cikin leda ba ko wani nau'i na madara ko wani nau'i na lemu ko wani nau'i na cokali duk kuna yi wannan ba sifar mata ce ta kwarai ba idan kuka haramta musu hakkin su akan ku wallahi za ku sa su je su nemi hakki na haram a waje abu na biyar matar kwarai ita ce wadda take kiyaye wato alfarmar aure menene kiyaye alfarmar aure kiyaye sirrin miji kiyaye girmama miji kiyaye umarni da dokar miji yin abin da miji yake so ko da ke a ranki ba kya so wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce khairu nisa'i man idan nazarta ilaiha samarka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da kana kallon ta sai ka bi farin ciki dan Allah haka kike dan Allah ya haka kike mai gidanki da ya ganki sai ji daɗi yaya ake yi a samu farin cikin miji idan ya kalli mace kulawa da kai tsafta yawan murmushi sakin fuska ba turbunewa ba da yawa daga cikinku fushinsu ya yi yawa kullum mijinki ya ganin dariyarki wata ce ya isa ya isa ga hankali na in ya mata bane a turkuje fuskar ta kamar fuskar saniya saniya ba rahama ba tausayi ba suke wa mijin fuska ba masa walwala ne ji daɗi alƙali ya ji cewa fuskar ki ta yi masa ba kyayi wanda Allah yake wa a amarta a ba ita ce matar da tana ba ta umarni za ta yi mata da'a ya yi kaza ta kira ta ji ta yi saboda umarni ne namiji daina kaza za ta daina wannan abu wai da zinta an na hafi zakka an nafsi hawa mali manzo ita ce matar da idan mai gida baya nan idan mai gida yi tafiya za ta kiyaye masa amanar aure ba ta zuwa ta kai kanta ko ta gayyato wasu gidan mijinta a yi lalata da ita ba ta buga waya tana hira da wasu matar girki ba ta chatting da mazajen wasu matar girki ba ta bude waya tana kallon hotunan wasu mazaje matar kwarai ba ta ba da shimfidar mijinta ga wani wata mata ta wuri min waya ku ji wannan kinta ta ce mana wannan wasirar rayuwa ce ta ce ne faru ta ce a sa maka ido a zo a takura maka wai ne gina na wai baya wai yana wani ƙasa wai ya kira mai gyaran wuta ya ce bai yadda ba ya ce kaza kaza ya buga mun waya ya ji mawani sai ya ce wai mun bidiyo ba ina so in ga waye a gidan ta ce ita ba ta yadda da wannan tuhuma ba ya ce shi ne yadda mai gyaran wuta ya zo ya gyara masa wuta daga ita ce sai matarsa ba da ke yadda mai gyaran kaza ya zo masa yadda mai kaza ya zo ba. an sa masa ido an takura masu ce hajji ya ke yi haƙuri. lokaci ne ya canja dole ne a yi rayuwa da ku kowa da a dibinci sha'aninku man to man bamba to bamba dole ne namiji ya sa ido kan matarsa ya lura da shige da fitarta ya gane da wata ke alaƙa saboda kan a zo a yi maka illa a gidanka na ce kada ya tuhumce ki don ba a san aure da tuhuma kada ya zarge ki ba a san aure da zargi amma masoyin miji shi ne yake bibiyar dawa-dawa kike mu'amala dawa-dawa kike alaƙa. da ka annabi ya ce matar bane ita ce mai kiyayewa mijinta yayin da baya nan amma yau ana kawo kuka da yawa mazajenku suna karban ku, suna ganin alaƙoƙin da ba sa so wani miji ya karɓi wayar matarsa wayar ta lalace ta manta ta manta ta manta kawai sai ga cajin an gyara waya sai ji ɓuririn ɓuririn ɓuririn ɓuririn message yana ta shigowa kike kai wannan mutum mai kike haka ya bude wayan nan kawai sai Allah ya sa ya fada kan wani cajin ku ji wannan yana dannawa sai kawai ya ga hoton wani tsarara daga shi sai gajeren wando ya aiko wa matarsa yana cewa mutumiyar yanzu a daidai lokacin karfe kusan goma sha biyu na dare ko ɗaya ina mutum yake wani jinta shi ne wai mutum sai ta ce a takin da sai ce banza yana china ta barci ji mijinta ne banza tana hira da boyfriend ɗinta tana cewa mijinta banza sai yake mata ya alkawarin mu a ita ne ta tambaya ya alkawarin mu ta ce yana nan yanzu ciki na wata shida ina haihuwa zan kashe aure za ka aure ni sai ce kwarai kuwa Wani a shafin aka samu daidai ne wannan wani ba cin amana bai to ina magana annabi ya ce ki kiyaye zirin ki ko ki kiyaye auren ki sannan da yawa mata ba su kiyaye zirin duk abin da mutum yake da shi ta gaya wa kawai ko abokanai ko iyayenta daga cikin matsalolinku da kuke samun ciwon kai da damuwa shine bakin ku baya iya shiru akan mu'amalolinku na aure da mazajen ku da sirrin ku. mijinki ne ya mallaka kawayen ki sun sani mijinki bai da lafiya yana da wata larura ta dani miji sai ki biya kawaye da sunan a baki shawara kuna tona asirin mazajen ku a wurin kawayen ku duk abin da mai gidan ke gaya miki da daddare karfe biyu karfe uku na dare ya mutunta ke gaya miki amma a bazzan wata ran kawaye da su kawai ba da wannan zancen firiyar ko kuma ba su bayar ba yayin za ki zauna lafiya da mai gidanki alhali ba da asiri ba a kula masa da sirrinsa abu da ƙarshe ana nuna wani lokaci yayi da nake so na rufe da shi don Allah iyaye na mata ku kula da abubuwa kamar haka akwai abubuwa da suke faruwa wanda yake ba su da daɗin ji ba su da daɗin gani akan mu'amala da waya da ɗaukan hotuna ni ni da nake muku magana ni abdallah ni ƙungiyar masu sai da wayoyi da na waya tsohuwar waya da sabuwar waya sun same ni cewa malam wannan amana ne dare da ka samu mata ka gaya musu su kiyaye akwai matsaloli dangane da sayar da waya a canja a fi sabuwa me yake faruwa yake malam matanmu suna da rauni mace ta kan zauna ta ɗauki hoton kanta da kanta ta yi tsirara ta cire kayan jikinta ko ta ɗauki hoton mijinta ko ta ɗauki hoton sana'arsu sai su manta su yi saving ɗin wannan videos ɗin ko pictures ɗin a cikin wayoyin sai waya sai ta ɓaci sai a ce a je a sayar da ita ai kakana a bani wata ko kuma ta ce ta gaji da wayan za ta canja waya ta kai ko a bani sabuwa ta manta ba ta yi dilitin wannan hotuna da bidiyon da su ɗauka ba ya ce wallahi akwai hoton mutanen kirki masu mutunci matansu sun ɗauki hotonsu ko sun sani ko ba sani ba abin bakin gani mana akwai hoton matan manyan mutane sun yi tsirara sun ɗauki hotunansu ko sun tura wa mazajensu ko sun yi menene sun manta wata kuma ta shigar da hoton wani guri da ba za ta iya diritin ba akwai wanda ko ka goge wani abu a waya zai iya retrieving ya dawo da wani abu da haka kuna da kuskure ina ba ku shawara ku gyara yanzu a wannan watan abin da yake hadisu sa'a abin da yake yawo yanzu a social media wani abu kunya da aka yi shi ma na ce zan gaya muku nan ku gyara malama wata mata ce mai gidanta baya nan ya yi tafiya ya ce da ita ta kwada kayanta ta yi tsirara ta ɗauko masa hoton jikinta da komai da komai nata ki ji da kyau na farko ku fahimci bayani na halar ne mijinki ya ga ko ina naki mijinki halar ne amma ki ba amma ki ba amma in social media ba haramun ne su gani da ka wannan mata soyayya ƙauna yadda mantuwa ya ɗauki hankalin ta je ta ɗauki hoton kanta malam abun bayi da can gani abin da ba a nunawa sai da ta ɗauki hotonsa komai kin ji komai ko babu abin da ba ta yi bidiyonsa ba ta naɗe ta tura wannan mutum ya gani don Allah in tambaye ki ko mijinki ne in kika yi masa wannan abin kika tura masa ya gani me sai ka da shi in ban da ƙara tayar masa da hankali a inda yake in ba mai tsoron Allah bane ya je nemo wata mata ya biya bukatarsa a kanta me zai ƙarun shi bayan maganganun da kike gaya masa bayan hirar za ku yi na ƙauna da soyayya bayan tattalin da za ki masa da jin daɗi sai ki yi tsarara kin da su wasanki kin nuna masa to abin da ya faru shine malama Yaya aka yi kai wata rashin kai fara sai wani wallahi sai ya dauki wannan bidiyon yake za ki ga rashin mutunci ya dauki wannan bidiyon kawai da suke shi a social media yanzu shi ne abin ake yawo ana ta kallo ga matar aure rana marasa imani suna da yaɗawa suna dariya kuma ta kuskura komai na ta har al'aurarta sai da ta buɗe ta yi bidiyon ta ta nuna mai to shawarar da muke bayarwa a nan ku daina yadda kuna tura hotunanku na sirri ga kowaye a duniya me yasa saboda al'amura sun canja yanzu misali mai gidanki kin tura mai a wayarsa zai iya yi wa abokin ke karɓo ya yana dubawa ya kwafe hoton ya tura shi wayarsa ba zai yi wa zai iya yi wa ya ba yaron ke sa masa kati ya shiga galari ɗinsa ya kwafe ya ɗauke ba zai yi ba zai iya yi wa yaransa ƙanana ɗayanki su je su buɗe suna da zo da inda yara suna duba wayoyin babansu su je duba su je su ganki tsirana hajiya abun kunya abun tozarta haba ya yi kin girma ba su san kin girma ba Ya yaya baki da wayo yaya baki da basira Ya yaya baki da kaza to ku kula da wannan it's a big mistake kuma ba a iya correction ɗinsa in hoton ke riga ya shiga duniya to ya riga ya shiga don haka a daina yarinta kuma a rinka tunawa al'amura suna iya canjawa mai gida akwai abubuwan da za a iya masa da yawa na faranta masa ya ji daɗi a farta mai da hankali amma duk abin da zai iya jawo miki matsala to akwai damuwa haka mutum ya zo tsakaninki da mijinki kuna wasu abubuwa na sirri kawai sai ku sa biyu saboda kuna da manya manyan wani ba daidai ba ne yanzu an kawo mana labari saboda lalacewar mutanenmu mutum zai zo kwanta da daddare da iyalinsa saboda rashin kirki da rashin addini da rashin tarbiyya mutum zai kunna bidiyon wayarsa ya hajja wuta yana saduwa da iyalinsa wai ana tefin ina za ku kai shi me haka wani irin rashin tunani ne wannan ko dabba ba za ta yi wannan ba da haka ku daina bai da kyau yanzu wani yaro saurayi ne matashi yarinya ce yake neman ta bai ba wa ba kun ba kura kura ne yan matan ke kenan kawai sai zai sa ta yi kaza ta ya zo hira ba sai ta haka sai ta ɗauki wannan ta sai ta haka ya ɗauki wannan ta wata yake ta ta yi tsalle ta ɗan yi rawa yana ɗaukan wasu wata soyayya ce wannan ta rage hankali ya zo ya naɗe ga baki ɗaya ya sa ta cire nan kwani ya ɗauki wata ta cire rigarta ya ɗauki wata bureziyarta da waye-waye da sauransu duka sai ta gama kuma bai aure ta ba kawai sai ya rika cire cire ɗinta da wannan hotunan da ya ɗauka nata saboda ai ba ki da wani ewa wuya ce ke yayi ai wanta kike yi da ka akwai abubuwa blender na kurakure mutum ke kai wanda ya kamata su gyara ina addu'a ta musamman ga wannan aure a ba zan manta ba zan kira kirayi ango dan uwa matashi da Allah ya yi masa wannan aure ta dalilin da muka haɗu mai na alƙali Usman da shi da amaryarsa Samira Lawan a Maina muna ku addu'a Allah ba ku lafiya da lafiya ubangiji Allah ba ku successful zama aure mai daɗi kuma da da aka yi ina dan amarya ta ji za kuma ta kiyaye shi ma miji insha Allah idan an je wa'azi za a yi san masa da sabon da ya kamata ina addu'a ta musamman ga iyayen amarya hajiya hadiza alƙali ita mahaifiya kenan da kuma alƙali baba usman wanda ne mai gida aiki wanda shi ne uban ango da kuma hajiya hajjar Alƙali. wanda iyaye ne da wannan ango duka muna musu addu'a Allah albarkaci rayuwarku dan ku muka haɗu wannan wuri kuma dan ku muke wannan nasiha da girmama ƴaƴanku da mutunta su sannan muna addu'a ga hajiya falmata lawan maina da hajiya alhaji zanna lawan maina muna addu'a muna roƙon Allah dukkan gaba ɗaya a matsayin ku na iyayen masu aure Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya sa alheri a cikin wannan aure Allah ubangiji ya kaɗe dukkan fitina ya kaɗe dukkan wata masifa kuma muna da ba da shawara kamar yadda kuka mutunta wannan aure to da Allah a yi dukkan image da za a iya zai iya sa a taɓa mutuncin iyayen wannan yara duk abin da ya kai ga sabon Allah ku yi kokari ku mutunta iyayen ku kar ku yi shi kada ku yi an zo an yi wa nema an yi wa'azi an faɗakar an yi wa'azuka a manya-manyan masallatai a garin nan an yi hudumomin juma'a saboda wannan aure an zo an yi wannan walima an tara ku ga iyayen ku nan dattawa duk sun hadu da su a gaba na? to da Allah kada a bari a yi wani abin da yake na ƙazanta da za a ɗauki hotuna ana yanawa a ce a wannan aure ne aka yi wannan ƙazanta amanar Allah ce zan da gaya muku gaskiya saboda yanzu lokaci ne na yaɗa mutuntuna marasa kyau kar ku taɓa mutuncin iyayen mazajen nan kada ku mutun ku taɓa mutuncin addinin su kuma muna fatan Allah ya bada alheri ya bada zaman lafiya ina gaisuwa da addu'a ta musamman ga manyan-manyan baki da su zo high cable muna tare da su cikin abokanan shi mai girma aiki sannan da kuma yan uwansa da 'ya'yansa da ango da abokanan ango da ita kanta amarya da ta ke a wannan wuri dukkan su muna fatan Allah sa albarka Allah kuma ya ba lafiya da lafiya jami'an tsaro da suka taimaka mana wajen inganta wannan wuri da ainihin wato kyautata zaman wannan wuri da ba da tsaro a wannan wuri Allah muku albarka Allah ya ba ku girma Allah ne ya ku gidajen ku lafiya kun kyauta Allah ya kyauta muku wa bi hadha al-qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد An لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر Allahu Akbar wato dokta ba tafsiri ne hadisi kai ya ba ba sai da ya koyi da mata yin za su so ya rama sosai da haka wani rana mu shi ne wannan doktor ne ta ke zai zo ya koyi da mata da wasu yoga kuma ki da Allah ya yi ba wa Allah ya sa ka da alheri Allah kuma ya biya ba zan yi wata wata ba zan kira prop zai yi ta'aliki akan bayanai da dokta ya yi na minti biyar kacal saboda lokaci ya ja da yawa to prof bismillah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على حبيبي وقدوتي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara saduwarmu a wannan waje mai tarin albarka